ai turawa sun ci gaba ma akan soyayya sun mana nisa da gari ai su nisan da suka yi ba ai yawa ai sai ma turawa kan ai ne gari ai ba masu yaka yana magana turawa ai akwai soyayya ma da turawa wanda ka san su in aka ce a lobin nan kamar a turawa ai wani yanzu dan Allah in tambaye ku hmm. kai rabanka da ka ce matarka a lobi tun washe wallahi ni ya kai kara biyar lokacin tun kafin ta aihu ku duba ku duba wallahi kuwa kuma ta sake aihuwa kai ta sake ba malamin fa da bakar ka ce matar ka I love mashi a yi mu gari kuma mutane suka ce rabo na dan ce mata ta dai I love you tun shekaran jiya da ta kamo ruwan kurmuja a nan dai na faɗa kai fa ai ni na faɗa da liman tun da damana wancan auren da aka yi lokacin a karkara ka san a can aka yi gana aka yi hidimar kwarai da gaske to tun daga nan da muka dawo tsakanin ma ba ma irin wannan sai a kan wanda kuka aure wannan ni barci barci da da mata i love you i think kafin Buhari a ba sarkin a ba sarkin gida ah, tun mulkin sarkin gida ka ce kai gaskiya ba kowa ya a cikin ya tura wa matarsa Sakin dogare ga kowar ka dogare. Wani umarni ne. ba Allah. Ai kowar ka kowai sai tura mata sa iloji. mu gani ne gari. Kun bar matan ku kana haka ba ku entertainment din su. Kai ayyuka. saboda kuka kusan ci gaba irin na cewa wani ya ake rubuta a lobin nan ne ma sarkin A kai haba sarkin dawa kai dan wajen a yan ta da kai har yanzu ya sarkin ka san duk ta gora ne ba na son wasa na ba bada umarni ko eh, ai za gari gari ne ake tsori ka tura sarkin dawaki ai ya je ma ya je je har na san da shi mu ai ya je ma da ga san waya na ba da banda akwai sabuwar soyayya ya fa ko san muhimmancin i love you nan da kuka Allah sarki lantana zan siyo t-shirt yau dole ma mu lantana za ta lantana za ta kwana a cikin shauki duk wanda ya tura wa matarsa i love you din nan duk ba da zuma ba za ta dauki eh ha ciki mai gari ko samu gari an samu damuwa lantana za ta haifi dan lami a maimakon na tura ta wa mata ta zainabu na fa tura matar ka zainabu me ka tura mata test din na tura matar ka zainabu a matar da matar da gari ana nufin a mata ta ka tura a yau za aka samu an samu damuwa ne. ba shakka ya tafi kuma kai da Allah kan da man gwada ku dudu da wasa nake ai mai gari maganar mai gari maganar ka yankan wuka ce duk abin da ka faɗa a mutanen garin nan kamar yankin wuka ne ai ya faru ma ai ya riga da ba musamman ya faru ba a ah, magana ka ai cikin gama ya riga da aka ba a ce muku wasa ne ba daga gaske bane ba ai mun magana ka a wurin mu yankan takobi ce in muka dauke ta mun dauke ta faru ta faru da haka an riga da an yafi a wuce mai gari yanzu kana nufa ko na abu da zai faru faruwa ne na tura ciki zai iya ga ciki mai gari ka samu magaji mai gari ka samu magaji hmm. ba za ta sako ba to mai gari mun hawo magana kaman zauna ba mu ka ba yo mai gari ba ka karanta eh ka karanta kafin ta karanta ina ka samu magaji mai ka samu magaji magana ku bai